Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummaya like farin cikin gabatar da wannan shirin kuma har yanzu muna tare ne da barista Solomon Dalon wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili. Wa alaikum salam. barista barka tambaya ta ga babban bako ne a lokacin da waɗannan bamabamai suke tashi in bai ne tashi a masallaci sai a zargi kirista in kuma ya tashi a coci sai a zargi musulmi to shi barista yana ganin ci wannan abubuwa yana ganin ba wai sawa sai ba don a zo a gwara kan musulmi da kirista a ƙasar nan tambaya ta ta biyu ganin bangaren taron ƙasa wannan fifiko da aka sa na kirista suka fi musulmi yawa kuma akwai lokacin da shi ma bai goyi bayan wannan abu ba to dama wannan abu shugaban kasa ne kai shugaban kan shi ko kuwa dai sun tsaya ne sun tsara cikin wannan shugabannin kwamitin wannan taron kasa To game da batun taron kasan nan ya ba da ansa sai dai wannan batun bambam ɗin shi zai baka ansa barista gare ka. a lokacin da aka fara kai hare-hare wa wajen ibada a Najeriya. Na ba 'yan Najeriya shawara cewa a yi takasansa da wannan abin. Wannan abin da yake zuwa ana nema ne a raba kan mutane. Amma tun da yake mu ra'ayi a Najeriya, wa musamman ra'ayi ta addini, ta riga ta yi kamari ba a ji wannan shawaran ba. ana fahimta da bincike waɗannan hare-haren suna da dangantaka da siyasa idan ka lura da bon na farko da ya tashi a ranar bukin samun yancin kai wanda an kama ya je ya yi bayani ya furta cewa an sa shi ne ya kai wannan hari domin ya bata sunayen waɗansu shugabannin arewa amma a matsayin shi na krista ba zai iya yi ma waɗannan mutane karya ba so kenan an zo daga baya ana samu kuma hare-hare a church hare-hare a masallaci to idan ana so a gane tushen bom a nigeria a wannan eh, eh, zamanin da muke ciki sai a koma a duba tarihin bom na farko wanda ya zo wanda aka kama mutanen kuma mutanen eh, kudu ne can kuma sun ce an sa su ne su yi domin su bata suna mutanen arewa to kaga nan ne mutanen arewa ya kamata su sani cewa a'a ana nema a munafunce su amma tun da yake addini yanzu an shiga da siyasa a cikin shi kuma wannan ba komai ba shugabannin suna yi ne domin asirin sai rufu da sun ki su bamu ruwan sha sun ki su gina makarantu ba su kyau sun ki su yi mana komi yaya suna karatu a waje kada mu zo mu gane mu yi tambaya sai aka mika mana fada yanzu muna fada yara su suna karatu a waje saboda haka ya kamata mu ainihin mutanen Najeriya da mutanen Arewa mu gane cewa wannan rigingimun siyasa ne na shugabannin da suka gaza suna nema su rufe wa kansu asiri mu dawo daga rakiyansu mu rungume juna kamar yadda muka saba mutunta addini mu domin a samu cin gaba da zaman lafiya ita ce nawa fatan. To Allah ya sa haka nan Sokoto gare ku. Assalamu alaikum. Kuna magana da Nasiru hmm. Shehu ne gwiwa muku local government daga Gawanti area. Tambaya da ke gare ni. Tambaya ta ta farko shi mu na arewa suna kallo mutanenmu na mutuwa haka ɗari ɗari da ashirin talatin arba'in suna ganin cewa haka abin ba zai cin musu ba ne ko kuma suna ganin cewa a wasu abin ba zai shafe su ba ne tambaya ta ta biyu ne an matsayar da shugaban kasa kai ga mutanen ga matan gara aka kama aka daji ana nufin an yaye su ne ga wannan dan kungiyar kuma akwai yadda za a yi a shiga dajin ko kuma dajin bai shigowa ne ya an kasa shigan shi. to malam tambaya ina ganin tambaya ka ta farko ya ba da ansa ta biyu din nan ne dai ban san ko ba sa yana da abin da zai gaya maka ba. to tambaya na biyu na kamar waya na kacewa ban kama shi sosai a nan ba. wai matan nan da aka kama aka kai daji eh, an yaye su kenan an yaye su ne gaba ɗaya ga waɗannan 'yan ƙungiyar ko kuma dajin bai shigowa ne ya karhin duniya kila dajin kila kamar lahara yake ba ya zuwa wurin. to barista ka ji tambayar. idan mutum yana so ya gane abin da yake faruwa a maganan dajin nan to sai yi eh. la'akari da bayani na soja nan da ya yi a kwanan nan. soja da ya yi waya daga wajen zuwa wannan tasha ai ya yi wasu bayanan da mu yanzu ma tsoron muke wannan dajin su yi kungiyar ne da shi ko kuwa akwai eh, eh, eh, wani waɗansu ne akwai haɗin gwiwa ne ko kuwa wannan dajin dajin munafunci ne wannan ba zan iya sani ba ban san kuma ko an yare ko za a yi wani abawajin ba amma a gaskiya idan sojojinmu sun je kasashe waje sun yi yaki sun kare da masu tada kayan a kasashe sun samu lambar yabo kuma su gaza yin wannan a Najeriya abin yana bani tsoro yana bani mamaki domin idan kura ya iya maganin zahiri ai sai wa kansa to irin halin da muke ciki a Najeriya kenan. Ko Allah Abuja gare ku. Wa alaikum salam. Ina suna na Sani Tayiru. Dan dan jarida daga Abuja. Barista barka da zuwa. Ina tambaya da jaji. Na farko barista ka kasance ɗan arewa ta tafiya. Wanda yake a yanzu akwai faɗa tsakanin manoma a Fulani da ko ce na kabilar Tibi. Wani hanya kake ganin alaka tunani za a biyo don magance wannan abu saboda wayannan kabilu guda biyu guda sun tsaya tsaya madaurin su ɗaya wannan kenan na biyu barista ka ce wajen yawa da zaman lafiya domin ka daga cikin waɗanda suke shiga tsakanin kabilun tsakanin hausawa da sauran kabilu na jos wanda za a ka cikin hidimar hausawa kace kace kuma za a koma cikin sauran kabilu na jos kace kace <clears throat> me ya sirrin wannan cin nasara wayannan suka tambayoyi na guda biyu. to ba rasa gare ka. eh maganan hanyar da za a warware matsalan gingimo da yake tsakanin tibi da fulani a tibi da fulani mutane ne wanda sun fi shekaru da yawa suna zaman tare idan kuma an samu rigima a tsakaninsu za a iya a yi sulhu da sauri idan su ne amma muna so kusa da cewa wannan rigiman da ake ciki yanzu salonta ya zama gaban. domin akwai ɗaya daga cikin dattawa mu na arewa wanda ya gaya mana cewa an kawo wa kauye shi hari waɗanda sun fita sun ake su ba fulani masu shanu ne ba ba fulani da sun saba zama da su bane amma waɗannan mutane ne da motoci da rigunan soja motoci ashirin da wuce da manya-manyan makamai fulani nan idan fulani ne na shanu fulani ya bar yawo yanzu da shanu zai yawo da jirgin sama mai sauka angulo ko kuwa yana yawo da motoci ashirin da wani abu saboda haka idan rikicin fulani ne da cibi rikicin yan uba ne za a iya haye sulhu amma idan akwai wanda yana kawo hare-hare domin ya hada musu fada to wannan sai dai gwamnati ne za ta dawo mataki tambayan ka na biyu ka ce ne domin waya na kafewa ya ce a matsayin ka to waka bakin mai ita tafi daɗi ka sake tambayar ka ta biyu malam da hausawa da da ke kajar kayi fice wajen yaya ta zaman lafiya sai na ce menene sirrin wannan cin nasara ni karan kaina ba zan iya ce maka gashi nan ba wani lokaci sai mutane su kama yabona sai ji kunya dan ni in na ce maka ga wani abin da na sani ina yi ban san shi ba ina rayuwa na ne ina kuma zama a cikin jos ina ma'amala da mutane kamar yadda ya kamata ina ganin abin da na sha bamban da mutane shine ni ban yi imani da bambanci ba ni ban yadda da kashe-kashe ba ko wane ne ne ban yadda a kashe mutum ba in a kashe mutum a kashe shi bisa ga tsarin doka ban amince da kiyaya ba domin addini da nake yi na addinin krista ya koya min so ya koya min kauna ya koya min tausayi idan zan zuba da wannan abu guda uku to wani addini nake yi kuma idan ban kaunaci makwabcina ba zan kaunaci wane ne idan ban nuna wa makwabcina so ba zan so wane ne to ina ga inda muka yi bamban da mutane kenan ba zai yiwu a ce a barka kai kada ka yi zama a gare ba dole da bako dole da makwabci dole da wani kafin a yi zama ina kuma da ra'ayi cewa idan dai za a hukunta mutum a hukunta mishi cewa ya yi laifi amma ba wai ana mishi hukunci na kiyaya ba babu idan bai yi laifi ba kada a sane shi waɗannan abubuwa ne wanda ni na amince da su kuma su ne yake kokari in yi a rayuwa na idan su ne suka sa na yi fice to zan ce su ne idan kuma ba su ba to ni ma sai tambaya kamar yadda ka yi. Abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya.